menene azumi da larabci malamai suka ce azumi da larabci imsa kawai ake nufi wato kamewa wa tarki na kulumin halin ila halin da barin yawo kai zaman ka wuri daya a larabci wani ya ganka sai ce haza sa'imun mana ga wannan ya na tsuri daya baya yawo an gane da kyau amma a cikin shari'a abinda ake nufi da azumi shine al-imsaku anil muftarat ko mufattirat mutum ya kame bakin shi daga duk abin da ya san zai karya mai azumi ma aqtiranihin niyyati bihi min tulu'il fajr ila ghurubi shams ka kame ka daina ci ka daina sha ka daina jima'i tun daga fitowa alfijir har zuwa rana ta fada amma da niyyar azumi don idan babu niyya to yunwa banza ka sha wa tamamuhu wa kamaluhu bi jitinabil sannan kuma in kana son azumin ka ya kammalu to duk abin da aka ce ka bari gulma tsegumi fada to ka bari wa adamil wuqu'i fil muharramat da kuma karkarin ga afkawa a cikin abubuwan da suke haramun ne dama su haramun ne to da azumi ya zo fa sai suka ƙara haramci li qawlihi alaihi salatu wassalam saboda maganar manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wadda al al-Bukhari da Ahmad suka ruwaito manzon Allah ya ce man lam yada qawla zur wal amala bihi wanda duk bai daina ƙarya ba kuma bai daina aiki da ƙarya ba wanda duk bai daina jita-jita ba da aiki da jita-jita falaisa lillahi hajatun fi an yada a ta'amahu wa sharabahu Allah baya bukata azumin shi kamar ana ce maka in dai za ka yi azumi kana karya, to kawai ka karya azumin ka ci gaba da cin abinci Allah baya bukata azumin ka kamar ana nuna maka sharaɗin ingancin azumin ka da ka daina ci ka daina sha sai ka daina karya, kuma sai ka daina amfani da karya. ina jin tsoron karatun jarida da muke ta najeriya don yana da wahala dai a yi wani publication a jaridun najeriya ba ga karya ba allah ya kiyaye